الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد الميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن من جرمى أولا رانا تتفس قوة رمضان hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu lissafin nasara 'yan mishan yau muna ashirin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya gudunmuwar marayu wani bawan allah ya aiko wa marayu da naira ɗari biyar wani bawan Allah ya koma rayu da naira dubu ɗaya ya zama naira dubu ɗaya ɗari biyar daga nan sai aminu almu aminu almu ya yi koma marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da hamsin daga nan sai Ashiru muhammad ya aikowa marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin akwai aliyu ibrahim ya aiko marayu da gudunmuwa naira dubu arba'in hadiza adewale lolan hadiza adewale lolan ta aikowa marayu da gudunmuwar kudi naira dubu arba'in ya allah duka waɗannan bayan allah yi wa wasu albarka abinda suka ba marayu allah ka biya su da ninkin ba ninki allah ka sa aljannar firdausu ta zama makomarsu da mu ranar tashin alkiyama da mu da su allah ka azarta mu da maƙwabtaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama akwai umar tanko kuta ya aiko wa marayu gudunmuwar kudi naira dubu ishirin da biyar daga nan akwai ibrahim na dabu ya aiko wa marayu da gudunmuwar kudi naira dubu goma sha biyar wasu bayan allah sun aiko wa marayu gudunmuwar kudi naira dubu goma sha uku aliyu tagiru naira dubu goma amiru abdulkadir naira dubu goma daga nan sai jamila muhammad naira dubu goma yakubu musa naira dubu goma daga nan sai alhaji tagiru naira dubu goma daga nan sai cosmic intelligent lab sun aiko ma marayu da gudunmuwar kudi naira dubu goma daga nan sai muhammad umar jabo ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu goma usman shehu md ya yi ko da gudunmuwar marayu naira dubu goma daga nan sai haulatu abubakar ita ma malama haulatu ta yi ko marayu gudunmuwar kudi naira dubu goma daga nan akwai uh, bashir baba bukar ya yi ko marayu naira dubu biyar na fi sarki abubakar dubu biyar habibullahi muhammad naira dubu biyar fatima wato badu garba ta aiko naira dubu biyar daga nan sai fatima abdulkarim naira dubu biyar umar bello naira dubu biyar sani bala muhammad naira dubu biyar nasiru inuwa gom naira dubu biyar idris abubakar naira dubu biyar ya allah waɗannan bayi naka allah ka saka musu da alkhairi allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka daga nan akwai abubakar suleiman naira dubu biyu Najumai lawal lawan naira dubu biyu fauziya muhammad ibrahim naira dubu biyu daga nan sai ba dubu biyu ba dukansu dubu biyar biyar suka ba da gudunmuwa abubakar suleiman naira dubu biyar na jume lawan naira dubu biyar fauziya muhammad ibrahim naira dubu biyar haruna muhammad naira dubu biyar umar ibrahim naira dubu biyar haruna sani naira dubu biyar aisha abdullahi naira dubu biyar abdullahi shugaba lagos naira dubu biyar maimuna shehu idris naira dubu biyar ahmad dallatu naira dubu biyar fatima alhaji mai dubu mai dubu shi ma ya aiko da naira dubu biyar isa salis ibrahim naira dubu biyar umar hamman nasara naira dubu biyar yahuza muktar naira dubu biyar abubakar musa naira eh, dubu uku daga nan sai muhammad abdulrahman naira dubu uku akwai jibrin abdulrahman naira dubu uku aisha ibrahim ja'e aisha ibrahim ja'e ita ma ta yi kuma marayu naira dubu uku ana rama kana ji daga nan akwai muhammad mamman ali naira dubu uku akwai ismail abubakar naira dubu uku akwai fatima aminu naira dubu uku akwai ibrahim nawal naira dubu uku akwai tukur abdullahi naira dubu biyu daga nan sai tukur abdullahi naira dubu biyu sai shafi'u abubakar naira dubu biyu sai sa'adatu hassan ɗan ali naira dubu biyu umar ibrahim naira dubu biyu umar faruk naira dubu biyu aliyu musa aliyu naira dubu biyu usman musa naira dubu biyu aminu kwayam naira dubu biyu daga nan sai rahama abdulkadir barma naira dubu biyu ismail s barafa naira dubu biyu aminu garba naira dubu biyu zubairu sahabi murtala naira dubu biyu daga nan sai obansan andar naira dubu biyu zainab ɗan juma naira dubu biyu nafisa adam ibrahim naira dubu biyu hassan abubakar sadiq naira dubu biyu ya Allah duk waɗanda suka ba da wannan gudunmu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi dukiyarsu albarka idan iyayen suna rayu. Allah kai wa iyayen albarka idan iyayen sun riga mu gidan gaskiya Allah ka lullube su da rahama yau gudun gudunmuwan marayu ta yi yawa da ba za ta karantu gaba ɗayanta ba yanzu haka akwai sauran wajen shafi biyu zuwa shafi uku da makaranta ba amma duka Allah madaukin sarki ya san su ya ga gudunmuwar da suka bayar Allah ka musu tukuci da aljanna aljannar firdausi ranar tashin alkiyama Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi duniya da lahira ya Allah muna roƙonka da mu da su duka ka azurta mu da babban burinmu makwabtaka da manzan Allah a aljannar fidosi ran tashin alkiyama amma total da aka samu na gudunmuwar marayu a yau naira dubu ɗari bakwai da naira dubu biyar da naira ɗari shida Allahu akbar naira dubu ɗari bakwai da naira dubu biyar da naira ɗari shida ku ci gaba da ba da gudunmuwar marayu Allah ya wa dukiyarku albarka ya wa rayuwarku albarka Allah ka sa muna cikin wanda za a yanta a wannan wata na azumi daga wuta zuwa aljanna account name na marayu shine Open Warfare Committee Jubilee Kaduna State account number shine 0011608115 double zero double one banki ne standard IBTC Bank Allah ya kara albarka na'am kada ku manta bana mun yi rijistar marayu dubu saba'in marayu nawa dubu saba'in kamar yadda kwamiti ta bamu mu rahoto abinda ta yi rijista na marayu da za a tallafawa Allah ka ba ikon tallafawa wa'annan marayun baki ɗayansu Allah zama ina za mu tashi حتى إذا yanzu ƙur'ani mai girma zai tashi da mu zuwa sararin samaniya ƙur'ani ya zo yana magana akan kimiyyar gajimare da ruwan sama abinda tura suke cewa cloud formation ruwan sama da muke samu da wace kimiyya ubangiji yake amfani da ita yake bamu wannan ruwan sama da muke samu shi ga karan kansa ya yake ya yake ɗauko ruwa abinda mutane ba su gane ba dai kamar tanki ce ta ruwa da Allah zai sa wani mala'ika ya tuka a jayin da za a zuba musu da ruwan sai a zuba musu da shi to alqur'ani mai girma sai Allah madaukin sarki cewa, wa huwa allazi yursilu riyaha Allah shine wanda yake turo iska wata iska mai dadi mai sanyi duk zafin da ake yin ta hura ka sai ka ji kaman ba a wannan duniyar ita iska ta fito ba ita wannan iska tana zuwa ne bushiran yar kai goron albishir ce baina yadai rahamatihi gabanin rahamar ubangiji gabanin isowar rahamar ubangiji menene rahamar shine ruwan sama Allah ya san yayi mutanen duniya kala daban-daban wani kurma ne baya ji wani makaho ne baya gani wani yana ji yana gani wani ma ji sumun bukumun bai ji bai gani duk akwai su to Allah sarkin tausayi idan aka ce cikin sakon ɗaya hadari ya haɗu a kece da ruwan sama mutane za su cutu don wani inda yake kami ya samu inda zai fage sai ya yi tafiya mai nisa wani a tamfa yake sayarwa ya kasa wani yadi yake sayarwa ya kasa wani yana aunar da hatsi ya kasa ya babbaje wani ma gari yake ba ko garin fulawa ya cicika daro-daro ya ɗora mudinsa zai fara aunarwa idan aka kece da ruwan sama da Allah za su samu matsala ko ba za su samu matsala ba za su samu matsala za a rasa dukiya da yawa za a yi asara da yawa makaho bai gani aka kece da ruwan sama ya zai san yadda zai jaye kurma bai ji to ya za a yi da su to sai Allah madaukin sarki ya zo da tsari kai mai ji mai gani dama baka da matsala da hadari ya haɗu ya yi baki kirin za ka cika rigar ka isa ka sai da dare maza in ka zauna karambanin ka ne na'am to shi ba kawo ba zai ga hadarin ba ba zai gane ba ba zai ga hadarin ba to ya za da shi sai Allah ya sa walƙiya abin da tsawa kida yana ciki da ɗan jagora yana tafiya hadari ya haɗu bai san mai ake ciki ba sai a fara kida sai ji rugugun kwaram kwatsam kwatsam kwakwakwar. sai haka ya dakata ya ce ɗan jagora kai me nake ji a garin nan ya ce hadari ne ya ce to mu samu wani wuri mu labe an taimake shi ko ba taimake shi ba an taimake shi an ba shi notice to kurma in za a kwana ana tsawa bai ji ba to shi kuma sai Allah ya sa masa walƙiya idan ta haska walau walau walau ya duba ya duba sai yan kwatance kwatancensa sai samu inda zai labe to akwai wanda bai ji bai gani bai ji bai gani an yi kwaran kwaran bai ji ba an yi walƙiya bai gani ba to shi ya za'a da shi sai Allah ya turo wata iska mai daɗi ita ce wannan bushiran bai na idai rahamati da wannan iska ta hura ta hura shi to zai gane akwai abin da yake faruwa a garin nan Shi ne hadari ya haɗu ga alama za a kece da me za a kece da ruwa wannan zai sa shi ma ya nemi wanda zai lallaba da shi a kai shi inda zai faki ku je ta irin hikima irin ta Allah madaukakin sarki to shi ne Allah ya ce wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi ita wannan iska ‘yar saƙon albishir ce tana gaya wa duniya fa ga rahamar Allah nan tana tafi shi ne ruwan sama Allah ka gafarta mana wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna bayramati hatta idza aqallat sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyit Allah ya ce har lokacin da ita wannan iska za ta ɗauko gajimare mai nauyi shi kuma wanda ya ɗebo ruwa ita iskar ita ke tafiya daga jimaren inda Allah yake so a zubar da ruwan to sai wannan iska ta jagoranci wannan gajimare da jagorancin mala'ikun Allah sai a kai ruwan wurin da Allah yake so a zubar da shi sai a zubar da shi shi yasa wani bawan Allah yana tafiya a daji ga hadari ya taso za a kece da ruwa kamin ai haka an kece da ruwa sai rinka jin magana murya a cikin gajimare ana cewa iske hadikata fulani wannan ruwa ku tabbatar da kun shayar da gonar wane gonar wane a tabbatar da an shayar da ita cikin gajimare ji ana magana yanzu an yi mamakon ruwa ruwa ya ɗauki sai sai shi kuma sai ya gano wane ne wannan gonar da ya ji sunansa a cikin gajimare a sama ana cewa lalle a tabbatar da an kai ruwa gonarsa wai ta ji wani na gaskiya sai yanzu ne da aka ji sunan sa gajimare in yanzu ka ji sunan mutum a gajimare ba ɗaki zai sa get ba ya ajiye mai gani in kana so ka ganshi sai ka bada rabano lokacin da malam Ja'far ya rasu muna magana da wannan da ya ce wallahi daga mutuwar Ja'far na gane tsakani da Allah kuke yi na ce me yasa yake wannan irin wali Allah ya nuna wa mutum gata a wajen mutuwarsa irin wannan kadara mai tsada ga wani saka ta tabbata amma ku dauke shi ku kai shi makabarta musulmai kai ku dinne shi kenan an gama yace billahi ladhi in bune sai mun gina katuwar hubbare mun aje masu gadi ka kawo ka shiga ka nemi tubarraki yace source of revenue ya samu yace amma ku dan Allah kuke kuka je kuka binne shi sai dai a haɗu a wajen hisabi kai suna da daɗi take saboda babu damfara a cikinta to shi ne Allah maɗaukin sarki ce hatta iza a ƙalar sahaban su ƙalar su ƙuna huli baladin mai Allah ce fa'anzal na bihil hilma sai mu saukar da ruwan sama da wannan gajimare wa akrajina fa akrajina bihi min kulli samarat da shi za mu yi amfani mu tsirar da dukkan nau'i na 'ya'yan itatuwa da tsirai da ƙasar tana bushe ta mutu ta ƙeƙashe amma sai Allah madaukin sarki ya sauko da ruwan sama da ya sauko da ruwan sama ƙasar sai ta sake rayuwa sai ta kumbura sai ta fidda mai sai ta fidda tsiro Allah yana so ya gwada mana cewa tsirar da tsiro ya yi daidai da tara ɗan adam idan ɗan adam ya mutu kuma tsirar da tsiro ya yi kama da samar da ɗan adam ba bambanci tsakanin samar da kai da samar da ciyawa a idan za a haifi mutum ai namiji ne ko zai kwanta da iyalinsa ya zuba mata ruwa na mani ita kuma sai ta ɗauka sai ta kumbura sai ta tsage sai ta haifi mutum ta wajen ciyawa ba sama ita ce kamar namiji ta zubo ruwa ƙasa ita ce kamar mace ta ɗauki ciki ta kumbura ta tsage ta haifi tsiro what is the difference between the two mai bambanci tsakanin wayannan guda biyu ba bambanci to kuma haka za a sauko da ruwan sama ƙasa ta mutu ta sake rayuwa to haka nan bayan mun mutu Allah madaukin sarki zai sake rayar da mu shi yasa sai Allah ya ce kazalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun yadda ƙasar nan da ta mutu muka saukar da ruwan sama muka rayar da ita to kamar haka ne bayan ku mutu za mu sake rayar da ku mu fidda ku daga cikin kaburbura Allah ya ce muna muku wannan bayani ne da Allah kum tazakkarun domin da Allah da ta'lil domin ku atu ku gane Allah madaukin sarki shi kadai kamata abotawa alqur'ani mai girma a wurare da dama ya mana bayanin yadda ake hada gajimare da yadda ake hada ruwan sama da yadda yake saukowa da yadda Allah yake turo ita irin wannan iska domin ta albishir wa mutanen duniya sannan rahamar Allah maɗaukin sarki da sake biyowa baya ana ramma a cikin suratul nur sai Allah ya ce alam tara anna Allah yuzdi sahaban alam tara anna Allah yuzdi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد ويصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار توبنا جاكت كيف سورة الفرقان الله يتي وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أها وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا وبسورة الفرقان ذكر سورة الروم ومن آياته أن يرسل الرياح ka je baya da ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ومن آياته أن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته مبشرات يا إذا ليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون شوف لك أرسلنا من قبلك رسلا على قولهم فجاؤهم بالبينات من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فانسوا فانتقمنا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح مبشر الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء ويجعلون كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. تو بريم باكا لكي زي كسوة الفادين. نعم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد هذا كتان ما إن الشيطان لكم عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير القرآن يقول هذه الذين كفروا لهم عذاب شديد أها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له عمله فرآه حسنا نعم فإن الله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم أثرات الله تركي إن الله عليم بما يصنعون يوا والله فسقناه إلى ayoyin gaba ɗaya suna karantar da mu abin da ake cewa clarification yadda ake gajimare da yadda ake saukar da ruwan sama ubangiji bayan ya baka wannan kuma sai ya kulla maka alakar abin da aqida saboda a ƙara ɗaure maka turke na aqida ka ƙara gane Allah Allah ka ƙara ba mu ikon gane ka bari mu fara da suratul nur eh akwai suratul hijri karanto mana wa arsalna riyaha بخادنين Allah ya ce a ba ka gani ba Allah halalle Allah yuzji sahaban yakan koro gajimare a yin gizo wannan gajimaren a yin gizo wannan gajimaren Allah yakan sa iska ta rinka turo su don su rinka haduwa da juna sai a turo namijin gajimare in ji malamai da ta macen gajimare domin kowace natija sai da aure ake samunta Allah ya ce sun mai bai bainahu daga nan sai Allah ya hada tsakanin wayannan gajimare guda biyu an samu daurin aure kenan ko to yanzu amarya ta tare sun mai ja huru kama sai Allah ya tsora daya akan daya <laughs> sai ka je ta kimiyya ta ubangiji hanyar da ake samun jariri to da hanya ake samun ruwan sama sun mai ja huru kama Allah ce fataral wadaka sai ka ga ruwa ya min hilali yana fitowa daga tsakanin waɗannan gajimare da ubangiji ya haɗa aure a tsakanin Allah ce fa'iza a saba bihi fataral wadaka ya min hilalihi wa yunazzilu min samai min bane fiha min baradin fa bihi man yasha'u wa an man ya yakadu sana ya sabu bil absar mahalli shayi da muke so mutane su fahimta yadda Allah ya kamanta halitta ɗan adam da ne da samar da ruwan sama kuma ya kamanta halitta ɗan adam da fidda tsirrai daga ƙasa ya kuma kamanta wato yadda za a tada mutum don tashin alkiyama da yadda ruwan sama yake saukowa ya sake raye ƙasa bayan ƙasa ta riga ta mutu Allah da iko kake an banda Allah wake da wannan iko a cikin furkan sai Allah ya ce wa huwa allazi arsala riyaha bai ne dai rahmati. Allah shi ne wanda yake wato turo iska ta zama ita ce yar albishir kamin isowar ruwan sama inji Allah madaukakin sarki sai wannan iska ta fara kaɗawa ta hura kunna bayan wannan iska mai daɗi ta hura ta hura ta wuce Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura daga nan sai mu saukar da ruwa mai tsarki daga sama inji Allah madaukakin sarki da wannan ne hatta turawa suka ce ruwa is a universal solvent duk abin da ake so a wanke ko datti ko kura ko a narka to da ruwa ake amfani shi yasa ruwa yin najasa ta saba riga sai a wanke ko idan shi ruwan ne kuma najasa ta saba shi sai a kaga za a yi tsarkake shi ba da za a iya sai dai a zubar da shi sannan da wannan ya nuna cewa ruwan sama mai menene mai tsarki ne bayan tsarki ba yana da albarka yana da yana da albarka na san mutanen da ba sa shan ruwa sai ruwan sama kuma wallahi na ga Allah ya ba su lafiya da kwari da tsawon rayuwa wanda ina tsammanin ruwan sama nan da suke sha ya ƙara taimakawa wajen samun lafiyar akwai mutumin da na sani a gombe ya rike shugabancin kungiyar izana na jihar gombe da tijo mai albarka shi idan damuna ta zo zai tare ruwan da ya ishe shi shahar bane zai samu jarkoki a wanke a ta tara masa ruwansa ko tafiya zai da ruwansa a jarka shi yake sha kamar da na san wani bawan Allah a nan Najeriya shi ko duk inda yake a duniya ruwan zai yake sha wani dattijo mai albarka Allah ka ƙara wa rayuwarsa albarka ina faɗin shi da dama daga cikin da suka san shi sun gane shi nake nufi ko Amerika zai je da ruwan zanzan ɗinsa zai tafi shi zai sha a ingila ruwan zazzabi yake sha duk inda zai je duniya da ruwan zazzabi shi kuma Allah ya bashi tsawon rayuwa ya bashi lafiya ina da kuma kyakkyawan zaton wannan ruwan zanzan da yake sha ya taimaka wajen ƙara masa lafiya Allah ka ƙara mana lafiya baki daya shi da Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma an tsahura muka saukar daga sama ruwa wanda yake kuma ruwan mai tsarki ne a cikin suratul rum sai Allah ya ce min ayatihi yana daga alamomi da za su nuna maka girman Allah an yurtilar riyaha mubashiratin waɗancan ayoyin aka ce bushira wannan kuma sai aka ce ne mubashiratin Allah ya ce muka turo wata iska irin wannan iska iska da muke turowa mai sanyi kamin a ruwan sama sukan zama mubashiratin masu albishir masu yi wa mutane bishara cewa akwai alamar rahamar Allah tana tafi Allah ya ce wa liyu zika kundin rahamati Allah yana yin wannan ne domin ya ɗanɗana muku daga rahamarsa ya ba ku ruwan sama in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce wani tajri alfurku bi amrihi in aka yi wannan ruwa ruwan shi yake cika ƙoramai, ya cika kogi ya ƙara yi wa teku ambaliya yadda jiragen ruwa za su rinka tafiya akan wannan teku da amurhi da izinin Allah maɗaukin sarki da umarnin Allah maɗaukin sarki sai Allah ce wala allakum tashkuro wani tarkabu gudun fadlihi domin kuma ku yi amfani da wayannan jiragen ruwa ku yi business ku nema daga falalar Allah ku yi kasuwanci wala tashkuro tashkuruna domin ku gode wa ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya muku ko babu shakka jiragen ruwa suna ba da gudunmuwa ƙwarai da gaske wajen ne wajen yin safara ta kayayyaki kwanaki mun je istanbul ciki abin da muka akwai sai kayayyaki na da injiniyoyi na aikin masallacin juma da muke abuja tarazo tarazo tile tile marble abubuwa masu nauyin bala'i a na nake cewa zuwa wannan kayan ya za a yi ɗauko su suka ce da lafta a kwantena an jefa a cikin jirgin ruwa lafiya lafiya muna zaune aka ce ga kaya iso lagos ɗauko shi daga Legas ɗin mu kawo shi Abuja ya fi wahala fiye da ɗauko shi tun daga Istanbul a ƙasar Turki zuwa Legas in ba ruwa ba ina za a samu wannan rahama in ba jirgin ruwa ba ina za a samu wannan rahama jirgin ruwa ya wani shinkafa ko siminti ko wani abu ya zo ya fashe a rinka zuwa da tirela ana ɗebowa tirela ta yi sawu ɗari ba ta kwashe abin da ya ɗebo ba shi kadai gari guda kenan safara ta ruwa yana daga abin da Allah ya yi al'umma ni'ima da shi kuma ruwan sama yana daga abin da yake taimakawa ƙoramai da kogi da teku suke ambaliya su cika domin jiragen saman su rinka yi tafiya a kansu wato jiragen ruwa su rinka yi tafiya a kansu wannan shi zai nuna maka ni'imar da ke cikin ruwan sama Allah madaukin sarki kadai san iyakarta a aya ta gaba sai Allah ya ce wallahu allazi yursilu riyaha Allah madaukin sarki shi yake turo iska bushran baina yaday rahmati za ta zama mai yin albishir kamin rahamar Allah wato ta ainihin zo wallahu yursilu riyaha fatusiru sahaban fayabsuduhu sama'i kayfa yasha'u Allah shi yake turo iska ita wannan iskar ita ce take tafiya da gajimare wannan gajimaren kuma Allah maɗaukin sarki shi ne yake shimfiɗa shi a cikin sararin samaniya Ka ga wannan gajimare Allah ya shirya shi wani akan wani a sararin samaniya daga nan kuma Allah maɗaukin sarki sai ya sa ruwa ya rinka bulbulowa daga ina daga wannan gajimare duniya ta bushe ta ƙeƙashe amma Allah ya jiƙe ta da ruwa lokaci daya yanzu ruwan sama da ake yi kaji tun daga sakkwato har jihar kogi jihar neja allah ya jiƙe ta da ruwa don allah inda tankin ruwa za a yi bayi tankin ruwa nawa za a zuwa gwamnatin najeriya za ta yi na rana daya wallahi gwamnatin najeriya ba za ta iya ba wani lokaci za ka ji an maka ruwa tun daga mai duguri har kaduna allah ya jiƙe shi da ruwa ya turo wata tanki ta ruwa ta yi ambaliya ta kwararo sama da kilomita dubu an jike shi da ruwa kuma ruwan sai ya gudana a ƙasa bayan da ƙasa ta bushe Allah ya ce fatara na wadaka ya kurju min kilali sai kaga ruwa yana zubowa daga cikin wayannan gajimare fa a saba bihi man yasha min ibadihi waɗanda Allah ya tura wannan ruwa aka yi mamakon ruwa aka musu ruwa gona ta jika shiro ya ji daɗi izahum yastabshirun sai ga su sai murna suke yi ana alhamdulillah ruwan sama ya samu sai kuma a murna ana gode wa Allah madaukakin sarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan hadari ya taso iska ta taso za a fara ruwa hankalinsa tashi yake sahabbai suka ce za a ga shiga cikin gida ya kasa zama ya fito ya kasa zama a waje ko ba cikin gida aka ce ya rasulullah ga ruwa sama na zuwa kowa na murna kai kuma ka kasa zama ka gaza tsayuwa annabi ce Allah sarki A ko wadanda suka ga hadari suka dauka rahama ce ban san hadarin bala'i ba bane falamma aure ya fi awdiyatihim بل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ده كيف هو تموتوا تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين سن كافر سوى الله سن كافر الله Allah zai halakar da su sai suka ga hadari ya hadu kuma ta gefen gonakinsu sai murna suke suna haza ariru mumtiruna ga hadari ya taso za mu sha ruwa yau ai hadari ne da zai mana ruwan sama Allah ya ce bal ban san halin da ake ciki ba Allah ya ce huwa masta ajaltun bihi azaba da kuke cewa in annabi ya isa ya kawo ta to ita ce ta zo Allah ya ce rihu wata irin iska ce fiha azabun alim a cikin ta akwai azaba mai radadi ji Allah wannan iska mai kama da hadari da ta iso garin Allah ya ce tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha sai da ta yi rugurugu ta yi daga-daga da kowane abu da umarnin ubangijinta ta yi kama da iskar katarina wacce Allah ya taɓa wa turawa a can baya da larabci wannan iskar da aka turawa ada sunanta dabbu da larabci dabbur to ita ce katarina za ta ɗau mota ta shigar ita sararin samaniya sai an daina garinta sai dai taya ta fada can falanki ya fada can kujera ta fa an yi daga daga ita sararin samaniya sai ta ce ba taba ganin irin wannan iska ba duk abin da ta samu ba ta bari sai ta lalata muka ce tudammiru kullu shay'in bi amri rabbi hakim Allah ya ce fa azbahu suka wayi gari la yura ba abin da za ka gani illa masakinuhum sai fayi inda suka zauna shine kadai abin da ya saura Allah ce karku dauka waɗancan su kadai ne zan iya yi haka kazalika najzil qaumal mujrimin duk inda mujrimai suke Allah ya ce haka zamu takanka musu inji Allah madaukakin sarki annabi ya ce akwai wanda suka ga hadari suka dauka lafiya lafiya suna murna ashe bala'i ne da zai darkake su ba sani ba kun ji dogon tunani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi al'umma tunanin su ya taƙaita ga hadari yana zuwa amma shi ya shiga ya fita ba za a ga hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ba sai an fara ruwan sama sai lokacin da aka fara ruwa da an fara ruwa manzon Allah sai fara addu'a sai fara Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Allah ka ba mu ruwa mai amfani ya Allah ya Allah ruwa mai amfani ya Allah idan aka ta kwarara ruwa ba alamu ruwa zai ɗauke katanga ta fara rushewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai canja addu'a sai fara Allahumma tuqiya rahmatillah tuqiya azab ya Ya Allah ka shayar da mu ruwan rahama ya Allah kar ka shayar da mu ruwan azaba annabi ya rinta zuba addu'a kenan Allah ruwan rahama za ka shayar da mu ya Allah ba ruwan azaba ba annabi ba zai daina addu'a ba sai an dauki ruwan ji annabi Muhammad sallallahu saboda tausayinsa da kaunarsa ga wannan al'umma kai ba ki wallahi ba lokacin da nake jin daɗi kamar ana ruwan sama idan aka kece da ruwa ni kuma in ja bargo kafi amarya laushi in shige ciki in yi kari uku da sauke ba zan daga kai mutum ruwa dauke za ka ga kiyawa ta rankuwa wani ja maka da shige ruwa ana shiga bargo kafi amarya laushi ne a yi kari uku da sauke annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ana ruwa addu'a yake yi Allah ya tsara al'umma sa daga fitinar dake cikin ruwan mu kuma ba addu'a ba addu'a ana kwana da ruwa kowa na harkasa wani na kallon talabijin wani na game wani na instagram wani na facebook wani gina ma yake ana ruwa ba ya faruwa yana faruwa to me za ka yi mamaki idan ruwa ya ɓantaro aka ce gidaje dubu kaza da ɗari kaza da adadi kaza ruwa ya shafe su ina abin mamaki a ciki ba abin mamaki a ciki bayan Allah ana ruwan sama mu riƙa yin addu'a Allah ya ba mu ruwan rahama kar ya ba mu ruwan azaba Allah ya ce to fa iza asaba bihi man yasha min ibadihi idza hum yastabshirun idan aka yi ruwa ruwa ya jika gonaki ya yabanya ta sha ruwa gari ya yi daɗi ya yi sanyi an ɗauke ruwa lafiya lafiya ba wanda gidansa ya rushe sam shiru? sai murna fa ya ruwan sama alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan na kwarai kenan wanda bai san addini ba ma ba zai ma Allah ni'imar ba da an ce ya ruwan sama ce ai ba mamaki a kwana ana ruwa ka san shi watan ogas in dai aka ce maka ya tabbata bawan watan ogas wata hukar sai na ruwa wa ke ba da ruwa Allah yake ba da ruwa shi yasa ma Allah ya koya mana hankali yanzu yanzu an fi ruwa sosai cikin watan tara fiye da watan takwas an fi ruwan da yawa a September fiye da ogan Allah ya gwada mana ba ogan ke ruwa ba wa ke ruwa Allah shi yake ba da ruwa Allah ya ce wa in kanu min qabli ayyuna zala alaihi min qablihi la mublisi da kamin a saukan musu da ruwan kowa fuska ta burtuke take gona ta bushe dabbobi babu ciyawa suna ta ramewa ga karancin abinci an shiga bala'i an rasa yadda za a yi kowa fuska ta a daure yanzu ba ga ruwan sama Allah ya kawo malaman ƙur'ani suka ce ayyu zala, wa in kanu min qabli ayyu nazala alayhim ba ce ayyu nazila ba sai aka sa fataha aka ce mai ayu nazala malaman qur'ani suka ce irin wannan guda biyu ne tana a cikin alqur'ani mai girma wannan shine na farko ga daya wa in kanu min qabli ayu nazala alaihi min qablihi la mublisin ala rama ya san dayan amma almajire ku kuma na ba ku kuje ku gano dayan ba zan ga muku surar ba Allah ya ce fanzur ila asari rahmatillahi idan an yi ruwa an dauke ka fito waje je bakin gari ka ga yadda ciyawa ta kore ya shar amfanin gona ya kore shar ni'ima ta sauka gwanin ban sha'awa Allah ya ce ka duba ka ga gurabun ni'imar Allah yadda ya raye da ƙasar nan da ta mutu da tana bushe a ƙeƙashe yanzu ga shi Allah ya saukar da ruwa ya yi ne ya raye da ita fanzu ila asar rahmatullahi kaifa yuhu ilmauta mauta kaifa al-ardu ba'da mautiha Allah ce inna zalika la al mauta lalle wanda ya rayu da kasar nan bayan ta mutu to wallahi bayan ku mutu zai sake rayu da ku ranar al-qiyama kun ga yadda Allah ya hada ruwan sama da yadda ruwan saman ya rayu da kasa sai kuma Allah ya kulla alaƙa tsakanin shi da tauhidi dan ka gane girman Allah kai da kiyama gaskiya ne za a yi tsayuwar kiyama bayan ka mutu za a tada kai kamar yadda wannan tsiron ya mutu wata gonan ma an sa wuta an babbake ta in akwai iri irin ma ya kore ya zama toka amma Allah in ya maka ruwa ciyawa sai ga ta sake fitowa waye je ya ta waye je ya fata Allah ne kawai rayu da ita bayan ta shi yasa Allah ke inna zalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai inda Allah madaukin sarki ayar da Allah rabba ya karanta mana a sura hijri Allah ya ce wa arsalna riyaha lawaqiha ku ji wata kimiyya yanzu Allah yana so hada mana kimiyyar ruwan sama da kimiyyar aikin gona akwai abin da turawa suke cewa pollination me ake cewa pollination yadda za a ɗauko ƙwayoyin halitta na mazantakar bishiya zuwa ƙwayoyin halitta na ta a yi barbara bishiyar ta iya yin ciki ta yi fure ta yi ƴaƴa ƴaƴansu ba da fa'ida bishiyar kanta akwai namiji akwai mace sai an samu aure a tsakaninsu kamin a samu ne kamin a samu bishiyar ta yaya to ya ake yi a ɗauko ƙwayoyin wannan daga ɓangaren bazantakar zuwa wajen matantakar bishiya har a samu barbara ana yin hanyoyi guda uku hanya ta farko akwai kilili akwai kilili wannan sai ka koma kawai wannan karatun sai ka je kawai ka san da ake cewa kilili ana yi wa dabino ko yadda za a ɗauko daga wannan a marmara wa wannan kuma ka ɗauki yanzu mai gonan ne da kansa ya haɗa auren to bayan wannan akwai ƙwari ƙwaro zai sauka a kan wannan bishiyar ya ɗauko ƙwayoyin mazantaka na bishiyar ya tashi zuwa ga wata bishiya ya sauka ya aje mata wannan kwayoyin ya zama barbara kuma ta samu ciki to sai Allah ya ƙara mana na uku a cikin wannan Allah ya ce wa arsalnar riya lawaqiha mukan turo iska ya zama iska ce take ɗebo kwayoyin halittar mazantaka daga wannan bishiya zuwa matantaka a wannan bishiyar domin a samu barbara domin ta bada yaya shi ne shine arriyaha lawaqiha in ji maluma wata kimiyya ce mai zurfi ta aikin gona wanda sai bayan shekaru aru aru bature ya gano ashe qur'ani ya rinne ba da labarin ba sani ba sai Allah ya ce fa anzalna warsalna riyaha lawaqiha fa anzalna na mina samai iman bayan wannan iska ta zo ta kada Allah ya ce kuma sai mu saukar da ruwa daga sama Allah ya ce wa ina ku sai mu shayar da ku wannan ruwa wa ma antum lahu kazinina wannan ruwa ba za ku iya kaskance shi ba da Allah ya ce to yanzu mana ina yi ruwan sama ku sami inda ruwa kowa ya tara ruwan da zai amfani da shi bari in Allah ya kai mu <laughs> no ba zai yi no ba zai yi ba amma shi Allah shi ya san inda ya taskance ruwan ya sauko da shi ya jike duniya duniya ta jika da ruwa bayan ta jika da ruwa a rayar da ƙasa bayan ƙasa da ta mutu ya ku bayan Allah idan mutu ya karanta irin waɗannan ayoyin bai gane wa ake cewa Allah ba bai gane girman Allah ba bai gane fawa irin ta Ubangiji ba bai gane Allah maɗaukin sarki kadai ya kamata a bautawa ba to wannan ya yi asara duniya da lahira da Allah barin tambaye ku ba ruwan sama ba ɗauki kwalbar ɗauki robar faro ko ta wani ruwa na sayarwa yanzu samu duk wani shehun da kai da shi a duniya kai ganin shi ba karamin Allah ne ko wani da kake takama da shi kake ganin shi ba wani karamin Allah ne miƙa masa ita ka ce iya abin da nake so Allah ya yi ruwa ya duka duniya gaba daya ya yi ruwan teku ya yi na rijiyoyi ya yi na ƙoramai ya yi na gulabe kai iya wannan faron nake so ka halicci ruwa yanzu ka cika mun ina kallon ka <laughs> wani yake wallahi ko gobara ba zai shiga ban ne roba famu to ke da wanda ya cancanci a bauta masa ba cancanta ba wanda zai iya zama Allah ba zai iya zama ba shi da filin gashin kanka guda ɗaya ka miƙa masa ka ce maida maka zai iya maida maka ba zai iya ba zai iya halitta ba zai iya ba wace iya halitta Allah ta ya za ku ɗauki wasu da ba su iya halitta ku ba su matsayin mai yin halitta Allah ya ce afa man ya kaluku kan Allah ya kaluku afa la ta zakaru sai ta ne a gaba na rama Allah ya ce afa man ya kaluku yanzu wanda yake yin halitta kamar la ya kaluku zai iya yin daidai da wanda bai yin halitta wai ba za ku asu ba ku gane Allah kada ya kamata abotawa wanda ya halice ku ya muku ni'imomi ga su nan haka ni wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ce da za ku lissafa ni'imomin da Allah ya muku wallahi za ku ta kirge ku ta kirge ku ta kirge ba za ku yi lissafa su bin ji Allah madaukin sarki Allah ka ba mu ikon gode maka bisa ni'imomin da kai mana ya Allah ka ƙara mana ni'imomin da kai mana ya Allah kar ka kaɓe ni'imomin da ka ba mu saboda laifukan mu Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk daga cikin baki da suka halarci wannan majalisi a yau akwai chairman na ikara local government alhaji sadiq muna maka maraba da halartar wannan majalisi wannan matashi muna addu'a Allah ya kara wa rayuwa albarka alhaji sani Mani da sauran manyan baki mu duka muna addu'a Allah ya kara muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah